alkalman hukumomin Nijar sun bayyana cewa mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi ne ke cikin halin buƙatar cimaka yayin da ake buƙatar tan dubu goma sha biyu na ciyawar dabbobi a halin yanzu biyo bayan matsalolin da suka hada da cije-cijen farin dango da karancin ruwan sama ko na ambaliyar da aka yi fama da su daga wannan yanki zuwa wancan lamarin da shugaban kungiyar platform paysan Banya ya danganta da illoli irin na canjin yanayi kowa ya san yanzu kowa ya sani ƙasa ya gaji ba a kai ga tallafa mata canja yanayin nan abu ne gaskiya wanda yanzu muna fama da shi bana a cikin ƙasan walam gari da sai da shekara ya ƙare ko shifka bai yi ba mun taɓa gani inda gona gere ne ya yi shifka gere bai yi shifka to amma shekara daga ba mu wala shine shekara wanda ba yi abinci sosai na mutane ba kuma na bisa ma ba yi su ba. Noman rani wata muhimmiyar hanya ce da hukumomi suka bullo da ita a ƙasar ta Nijar a ƙarƙashin tsarin turazen domin cike giɓin da illolin canjin yanayi ke haddasa wa ayyukan samar da cimaka. Madam Maryama Altine ita ce shugabar Proje PPAO. Mun yi iri kamar ton wajen dubu hudu muka watsa cikin karkara kuma muna aiki don mu kama ma yara maza da mata don su ƙara ƙarfi kuma cikin aikin noma. A yadda abin ya ta'azzara makiyaya kan ƙaura daga mazauninsu na asali zuwa inda za su samarwa su sassaucin rayuwa. Misalin yadda na yankunan tawa da agadas suka garzaya zuwa karkarar Abala Filinge. in ji Bello Usman. Cikin kwanakin ga na yankin Agadez wasu da aka ce a dosawa suna suna shigowa sosai na yankin Agadez. amma na yankin ta sun shi masu tun cikin damana sun ka shigo namu yanki amma na yankin agadar dai su cikin arin ga sun ka fara shigowa babu cawa ya kare duk an nufa to yankin gana bani bangu duk an nufa to wannan wajen amma mu wajen mu an karkare an kare a sakamakon fargabar da suke da ita wasu makiyayen ma kan ketarawa ne zuwa kasashen waje sai dai wasu matsalolin da suka taso a baya-bayan nan na kokarin zama kalubale in ji alhashi abubakar kusa a kungiyar makiyaya ta ƙasa da ƙasa a pes eh shekaran jiya togo ya zo nan ya ce muna sanu wanda suke shiga cikin ƙasar su bana sai an ba da jika biyar bisa sanu guda duka ko wuce guda in kana da sanu ɗari sai kai da 500 mil ka ba da ka wuce ka zai ka kiwo mun nemo muka ce eh, togo eh, ga yanda za a yi ya gyara. Barnar ciyawar dabobi a lokuta irin su kaka wani abu ne da aka gano yana haddasa cikas a fannin kiwo sosai. Dalili kenan da hukumomi suka buƙaci masana su bullo da dabarar sarrafa ciyawa. Kamar ciyawa lokacin da aka same shi da a bar shi a rana ya lalace sai a ɗauka a niƙa shi a ƙara mishi gishiri kuma yana amfana lokacin da dabbobi ba su da abinci da ka bar shi ka sa ma dabba ya ci ya yi tsari bisa kinyin a lokacin in ka nika shi sai ka sa shi cikin sako ko ka yi shi bisa kan kamar block kamar wata briquette tuni dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bayyana shirin ba da tallafi domin tunkarar wannan matsala ta karancin cimaka da ciyawar dabbobi a Nijar yayin da a ɗaya gefe hukumar binciken sararin samaniya ta nasa ta bullo da wani shirin samar da bayanai ga ƙasashen yankin sahel ta hanyar cibiyar bincike ta agrimet ta yadda za a hango dukkan wasu matsalolin da ka iya tasowa daga nesa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger